Jira ba taɓa samun su ba to kuma sai waɗannan kuɗi suka samu a daidai lokacin da masu mulki suka fi kowane lokaci da ya wuce a baya rashin amana da rashin gaskiya mai imanin masu mulki a yanzu shine wanda ba zai sata ba amma baya hana mai sata ya sata to wannan mai imani waliyin cikin masu mulkin muke na amma in ba haka ba wato ainihin ɗebewa kawai ake to wannan ta sa kowa sai yake ganin wannan kaso na kuɗaɗe da ake samu daga gwamnati wato kenan wani abu ne da dole in shiga cikin gidan gwamnati don in same shi dole in shiga cikin gwamnati don in same shi wannan ta sa waɗanda suke kai sun yarda su mutu a kai ba tare da sun sallama wani ya karɓa ba wanda bai shiga ba ya yarda ya yi kowane irin gumurzu ya shiga ya iya tsafi ya iya kisan kai abinda shaitan zai ce masa in ya samu mulkin daga baya ya je ya yi umara ya istighfari Allah ya fi masa Allahu ghafurur rahim ne wannan ita ce musibar da ake ciki ko ba wanda zai amfani da shi sai matasa din nan su waɗanda suke kiran ku su ba ku kuɗaɗe kuɗin kwaya daban kuɗin abinci daban kuɗin madara daban dan aje a leka fasta ku kwatanta tsakanin kuɗin kwayar da na abinci da na madara wanne yawa kudin kwayar ya yawa kudin abincin baya da yawa sannan su waɗanda suke sa ku a cikin wannan yanayi ku duba ku ga ina ƴaƴansu ina kannansu ina ƴaƴan kannan babansu ko yayyen babansu babu su a ciki da kuɗin kuɗin da kuɗin mu suka ɗauka so kai ƴaƴansu waje su yi karatu in adan gida ne su biya musu makaranta mai tsada su kyale mu ƴaƴanmu da mu. a makarantu na karamar hukuma wanda yaro ɗari da hamsin a aji ɗaya a wata makarantar yaro ɗari biyu a aji ɗaya yaya malami zai da yaro ɗari biyu a aji ɗaya kawai sai dai ya gadin su ya zura musu ido amma ba da ya karantar da su ba to kaga duk wanda zai baka kuɗi akan ka goyi bayansa akan ka ɗauki makami ka kashe ɗan uwanka don shi ya yi maka hasarar duniyarka ya yi maka hasarar lahiranka ya yi maka hasara iri biyu ta duniyarka da lahiranka wannan shine abin da ya zama wajibi mu matasa mu fahimta galibin waɗannan 'yan siyasa da suka zo suka yi fice yanzu galibin su ban ce dukansu ba wallahi abin da suke kallo maslahar kansu ba maslahar ƙasa ko al'umma ba menene wanda yake tafiya daidai wa daida tun daga kan ilimi har kasuwanci har tsaro har hanyoyi har ruwan sha har wutar lantarki abin da yake shine rukunin rayuwa a cikin al'umma ababai ne guda bakwai ku faɗa min ɗaya da yake tafiya daidai farko ruwan sha na biyu hasken wutar lantarki na uku lafiyar hanyoyi a cikin gari da bayan gari na hudu cikakken tsaro a birni da ƙauye na biyar makarantu lafiyayyu da 'ya'yanmu za su yi karatu na shida ɗakunan shan magani da asibitoci da suka dace to me kenan za a samu Me ne kuma kenan ko an faɗi na bakwai kaddara na bakwai dan akwai shi me amfani in babu wannan guda shida shi ne na bakwai din kasuwanci me yake tafiya daidai tun da dai kasuwar mu a cikin garin mu waɗansu sun zo sun kwace ta me yake tafiya daidai wannan ita ce babbar musifar da muke ciki sannan kuma arna na cikin kasar sun zo suna ta rigima kuma duk muna ce dole sai an ba su kaza mai yadda a ba su kaza sai a yadda jihar bayelsa mai mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ko miliyan biyu su kai ba ma'ana ba su kai fage lokal gamin yawa ba jiha guda ta bayelsa amma ita kaɗai kasan da ake ta shine kasan da ake ba jihohin arewa maso gabas guda shida adamawa taraba gombe bauchi borno yobe waɗannan jihohin shida kasansu shine ake ba jiha ɗaya a ita ce bayarsa wannan musiba ce da ya kamata mu yi wa kanmu kiyamun laila kanta don in ba haka ba to gaskiya akwai abin tsoro a 2007 duk abin da yake faruwa a yau kadai a cikin kowace jam'iyya ya isa nuna haka ka nuna mun jam'iyya ɗaya da take a haɗe daga gasanta har samanta ba wata jam'iyya ɗaya da ta rabu gida biyu daga wadda ta rabi gida uku sai gida hudu sai gida biyar tun daga sama har kasa sannan kowane mutum da ya saci kuɗi ya tara kuma yana ganin zai amfani da matasa da ya dama ya rushe makarantar da ya kamata su yi ba sa zuwa kuma baya fatan su ci gaba da zuwa ya kafa su ya ba su kuɗi kuma duk kuɗin nan dole da shi bai yadda ba su yi riga su yi tufafi kaɗai da wannan kuɗin a'a lalle su ɗauki gado su ɗauki takobi kuma su sha kwaya ware kuɗi ake yi ware kuɗi ake a ce ga kuɗin shan ƙwaya. a baiwa matasa don girman Allah halin da muke ciki kenan kaga yanzu mu matasa ya kamata mu tashi mu yi yakin neman yanci dan me wani zai mayar da mu yan iska ya kyale ƴaƴansu su kuma ba yan iska ba yanzu wannan ba wata tafiya bace ba ta shi yanzu ya mallake mu mu da iyayenmu shine shugaban mu sannan kuma ya sa ɗansa yayi karatu mu kuma ya sa muna shan kwaya muna banga saboda nan gaba kuma ɗansa kuma bayan mutuwa sai mallake mu mu ma kuma mu da 'ya'yanmu mu sai wace rana mu kuma za mu karɓi shugabancin ko da aka yi an ce na gidan su wani ne har ya mutu mahadi ruje. a nan gurin ya'yan uwa matasa wajibin da ke kanmu shine farko kula da ilimi na zamani kula da ilimin addini ilimomin nan guda biyu mu tafi da su kafada da kafada mu raba su gwargwadon fahimtar mu wanda duk ya kasance yana da background akan ilimin addini yana da shimfiɗa mai kyau da ido to sai ya da ilimin addini wanda duk ya kasance yana da ido a ilimin boko sai ya da ilimin boko ilimin bokonsa baya hana ya yaƙi da jahilci a karatun addini shi wancan mai karatun addini ilimin addinin sa baya hana ya yaƙi da jahilci a karatun mai boko ya kasance ya samu riban nan ya samu riban can wannan shine abin da zai iya samu iyayensa kalubalen zamani duniyar nan ba mu kadai muke rayuwa muka kalli waɗansu kasashen me suke ciki mu kalli mu muke ciki sannan mu kalli me muke ciki a Najeriya ta tsakanin mu da abokan zaman mu na kasa daya kar mu zanto mun kida humance da yawa kwana kwanan nan yan sanda aka dauka a kasar nan a kowace jiha in recruitment na yan sanda duk wata jiha ta musulmi mai rinjayen musulmi da wata jiha ta kirista duk an yi amma duk inda jihar da kirista suke ko suke da rinjaye an ɗauki mutum dubu biyu zuwa dubu uku amma duk jihar da musulmi suke an rinka ɗaukar mutum ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ɗari uku abin takaici akwai jihar musulmin da aka ɗauki mutum ɗari biyu a cikin wannan mutum ɗari biyu kuma guda biyar ne musulmi sauran guda ashirin ne musulmi sauran ɗari da tamanin kuma kirista kuma jihar ta musulmi ce wannan duk wani shiri ne suke na an rushe ta zarce ta wani bangare za su biyo da suna shirin ya za su fito da ita ta karfin siya ta yan sanda ta soja ta komai nasu mu ko muna zaune a nan gurin yan siyasar mu na cikin gida a madadin su haɗa kai mu kwati yancin mu gaba ɗaya namu na ƙasar shikenan sun tsaya kuma suna zugawa muna kashe kanmu muna ɗaukan kamar fuskanci junanmu mu yi kone kone kan junanmu mu yi gaba da junanmu kullum kashe wa freedom ko gidan rediyon Kano ko ina ne sai zage zage wanne zage wancan wanne zage wancan kuma daga daga wuri constituency ɗaya ma suke wani ya zo ya ce ai mu wallahi sai alasan barka agogo sarkin aiki ko ka tafi da sarkin aiki wane ne wane ne kayan naka na rago wani ya zo gobe ya rufe ya ce ai tunda ake ba taɓa yin ɓarawo ba ke shikenan mun zama kawai waɗansu iri ka rasa mu mu yi alƙiblar moyi ma'ana duk wanda aka bashi dubu ɗaya zai iya zuwa gidan rediyo ya ba da sautinsa ya sayar da muryarsa dubu ɗaya duk wanda aka bashi buhun takin zamani guda ɗaya wanda haƙƙinsa ne a bashi goma sai aka bashi ɗaya yana bin bashin tara zai je gidan rediyo ya je zuga cewa har irin zigar ko zikirin safe da yamma ba ya yi shaka to ya zami mu zama ya zami mu waye a cikin rayuwar kenan saboda haka anan gurin nake ganin wallahi matasa Allah zai tambaye ku gobe kiyama idan ba mu tashi mun yi da gaske ba wannan al'ummar ba wanda zai cece ta daga wannan kalubalen irin matasa da tije yan shekara tun zuwa sama shekarunsu sun tafi da yawa ababen da za su iya ba kamar wanda za mu yi bane yanzu mu ne za mu zauna a cikin Najeriya mu ga Najeriya ta dubu ɗaya ta dubu biyu da ashirin irin yadda muke ganin ta dubu biyu da shida yanzu idan shekaru sha hudu suka kare yanzu a Najeriya ya za ta zama in dai har tsarin ya ci gaba da tafiya akan haka ya Najeriya za ta zama to saboda haka wannan shine kira na zuwa ga matasa mu yi kokarin bin sahon matasa na da matasan farko na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'u tabi'i abu na biyu da zan faɗa wanda zan faɗe shi ne a takaice na da akan na farko don naga matasa yan uwana sun fi yawa a wajen in kun yadda ku yi min muhalli a cikin gurbin ku um, abu na biyu da zan faɗa kamar yadda malam ya ce wajen sun bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hakikanin gaskiya bin sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne kuma ma shi ne ke nuna ingancin musuluncin mutum don lokacin da kake musulunci kuma ba akan tafarkin annabi ba to ka tabbatar musuluncin da kake ma na wasa kake ba na gaske ne bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bangare ne na imani da shi domin wanda ya imani da shi dole ya bi sunnarsa zai zama tufka da walwala ya zanto ka yi imani da annabi amma kana adawa da sunnarsa kuma baka santa baka bin sunnar annabi zai zama imaninka da annabi ya zama imanin karya. domin musulunci mabudinsa shine kalimatu shahada kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita kuma wannan kalmar abu biyu ta kunsa abu na farko shine kar a abota kowa sai Allah ba wanda yake tantantar bauta a sama ko a ƙasa sai Allah wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi wa huwa hakim al abu na biyu cancantar aiwa annabi biyayya ba wanda ake wa biyayya sai annabi sallallahu alaihi wasallam bauta ga Allah biyayya ga manzon Allah abin nufi duk yadda za ka yi wa Allah bautan nan ba ka da ikon kawo shi da kanka sai da annabi ya bayyana shi to ashe ce kaga bin annabin ya zama wajibi ba wai abu ne ba na zaɓi kuma ba mai rabo a duniya irin wanda ya danganta kansa zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da zaka danganta kanka da shi ko wanda zaka danganta kanka da shi cikin mutane ba annabi ba to zaka samu dangantaka ce da take da tawaya a cikinta amma dangantaka zuwa ga annabi ita ce dangantaka da take da kamala a cikinta ka danganta kanka zuwa ga kowa ko zuwa ga su kowa a duniya dangantaka ce gutsararriya tawayayya amma dangantaka zuwa ga annabi ita ce kamalalliyar dangantaka domin ita ce ayoyi na alkur'ani suka wajabta ba wanda aka wajabta maka bi a ban kasa irin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haɗa biyayya gare shi da biyayya ga annabi a cikin ayoyin alkur'ani masu tarin yawa inda ake magana akan da'a ati'u Allah wa ati'ur rasul bari in kawo misalin da kaɗan daga cikin su dan ku ji ubangiji ce kul atiu allaha war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin kun ga mun samu aya ɗaya kenan ka ce da su ku bi Allah sannan kuma ku bi manzan Allah idan ko har kun juya baya to ubangiji ala baya kaunar kafirai sai wannan ayar ta nuna kishiyar da'a shine juya baya to juya baya ko ya zama kafirci kenan ubangiji ce wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanazahu fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin kaga wa ati'u Allah wa rasulahu kaga aya bi kenan ta uku fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ta hudu wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ta biyar ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu in kanu mu'minin ta shida ubangiji ta'ala ce man yuti rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza aya ta gaba ubangiji yace ya yi ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تنشرون ubangiji ta lati kula abi Allah wa rasul fa in tawallu fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul mubin aya ta gaba ubangiji subhanahu wa ta'ala yace inna ma kana qawl al mu'minina idza ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun ma'ana ayoyi masu tarin yawa cikin alkur'ani da suke nuna wajabcin bin Allah bin manzan Allah sallallahu alaihi sallam. da'a ga Allah da'a ga manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. kuma kai da kake dangantuwa zuwa ga bin sunnar annabi kai kafa kowa abin dangantuwa mafi inganci domin dangantakar da ba bin sunnar annabi ba za ka samu dangantaka ne in ma zuwa gungun mutane wani gungu na mutane ko kuma dangantaka ne zuwa ga wato ainihin wani mutum shi kaɗai wanda bai kai annabin ba yanzu ɗauki misali waɗanda suke dangantuwa zuwa ga Sheikh Abdul Qadir. Sheikh Abdul Qadir wani babban malami ne da ya rayu a ƙarni na hudu zuwa na biyar to wannan malami da zaka danganta zuwa gare shi kaga ya ta bamban da dangantaka zuwa ga annabi kai tsaye dauki misali wanda suke dangantuwa zuwa ga Sheikh Ahmad Tijani Ahmad Tijani wani mutum ne da aka haifa a shekara ta 1150 bayan hijira kaga dai dangantuwarsa ba ta daidai dangantuwa zuwa ga annabi ko sunar annabi dukkan wata dangantuwa za ka ga zuwa ga wani mutum ne ko zuwa ga wani gungu na mutane wanda dukkanin su yan hada zuwa cikin sikeli nauyin su bai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba amma lokacin da ka danganta zuwa ga sunna kai tsaye zuwa ga annabi ne dan kuma wani abu shine idan ba annabin ba babu wani mutum daya wanda sauran mutane za su yi ittifaki a kansa idan ba annabi bai da aka ɗauki Sheikh Abdul Qadir sai ka samu wasu sun yarda da shi wasu kuma ba su yarda da shi ba idan kuma aka ɗauki Sheikh Ahmad Tijani sai ka samu wasu sun yarda da shi wasu kuma ba su yarda da shi ba idan an samu aqidar shi an ci wasu sun yarda da ita wasu ba su yarda da ita ba amma da wanda yake kadiriya da wanda yake tijaniya da wanda yake ahlus sunna kowa ya yarda da ba to kaga anan sai mu kyale abin da muka yi sabani mu dauki wanda ba mu da sabani sai duniya ta zauna lafiya in mun ɗauki annabi bai kamata mu samu mu samu sabani ba sai fa in dama da kace kana son annabin a'a kayi kaba da shi ne kai kariya da shi dan ka so ko wani to wannan kaga an gane ka kenan amma inda gaske ne inda gaske ne kaga babu wata magana kenan in aka takaita akan annabi tunda annabi ya alaikum bi sunnati wa al khulafa'ir rashidin ku rike sunnata ku rike sunnar halifofi na masu jiresuwa kuma abinda na faɗa wani lokaci waɗansu suka ji haushi na kuma zan sake faɗa sai dai kuma in ce Allah ba su haƙuri in sun ji haushin na ce na ce wato idan aka kawo wani wanda ba annabi ba har kafin mutane sai da shi sai an yi wata dabara sai a ce ai jikan annabi ne haka ake yi saboda in ba hada da annabi ba mutane ba za su yadda ba to dole sai an jono wata igiya ta tarihi an kukkulla an hada shi da annabi a ce jikan annabi ne idan ka ce shehu tijani sai a ce yi jikan annabi ne shek Abdul kadir sai a ce yi jikan annabi ne har in shi'a suka zo suka ce kuma ma shi ma dai jikan annabi ne duk dai tafiya ta tafiya kan haka to a nan gurin kar ka tsaya kuna rikici akan ba jikan annabin bane ba amma sai ka tambaye shi tun da jikan ne shi annabi shine kakan kenan zai ce eh to to dan Allah da jikan da kakan wanne yafi wani da jikan da kakan wanne yafi kuma yanzu da in yi wa kaka tawaye in bi jika da in yi wa jika tawaye in bi kaka wanne yafi kuma na yadda in bi jika idan sun yi ittifaki tsakanin shi da kakansa sai in bi su su biyan duka amma idan aka yi sabani kakan yace kaza jikan yace kaza to wanne zan bi kakan haka sai a zauna lafiya <laughs> sai suka jawo shi suka ce wai wannan magana ta wai na nuna bana kaunar jikokin annabi kaji karya kan yadda za su fake kenan su bugar da hankalin masu saurari amma kaga magana ce wadda take tafili magana ce wadda take tafili domin shi wane ne ya samo fallarsa daga wani kakan ne ya ɗofano falala daga jikin jikan ko jikan ne ya ɗofano daga jikin kakan jika ne ya ɗofano <laughs> kaga da abubuwa ne masu sauki to kaga anan gurin tun farko kar in tsaya ina wani biye-biye kawai sai in bi kakan amma idan na je ne biye biye kafin in je wurin kakan dare yayi fa kaji bai kamata mutum ya bada lokaci in ya zanto fadawa a fadar sarki sun ce ba sa son biye biye to wai wani ne aka kama ya yi laifi ana dukan sai na cewa ya na tuba na na bi Allah na bi annabi na bi sarki suka ce kai zaka bi sarki ka bi sarki kar ka sa bebe wai wai bin Allah yan duniya wai suka ce eh ce na tuba na bi Allah na bi annabi na bi sarki suka ce kai in zaka bi sarki ka bi sarki suka tsaya wani bebe wai ka to mu ma bu mu yadda da biye biye ba in zaka bi annabi ka bi annabi kar ka tsaya wani biye biye tun da dai fadawa suna da wancan hurumin mu muna da wannan hurumin eh kar ka tsaya kana wani biye biye dare ka ba annabi kawai ka huta ayoyin da suka yi bayani akan bin Allah da annabi kenan banda waɗanda suka kaɗai ta annabin shi kaɗai suka ce a bi shi su kuma akwai su fala wa rabbika la yu'minuna hatta ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima kaga nan ayar tana magana Allah ne ya rantse da kanshi yake mutane ba za su yi imani ba sai sun bi annabi Allah bai kawo ma bin sa a cikin ayar ba sai ya kawo bin annabin kadai فليحذر alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim lalle wanda suke saba umarnin annabi su yayi wata fitna ta samu ko su same su ko azaba mai radadi kaga nan ba sai aka kawo bin annabin kadai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal wa zakara Allah kaseera kaga nan ma sai aka ce a mayar da annabi abin koyin ma shi kadai ba ai maganar bin Allah ba aka ce bin annabin kadai sannan aka ce wa ma atakumur rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allah shadidul iqab abinda duk annabi ya kawo ku karba abinda ya hana ku daina ma'ana idan ka da ayoyin sai kaga ta ko ina baka da mafita dole ka bi annabi inda kana son tsira ba ka da mafita sai dai ka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ya uwa musulmi hakikanin gaskiya tafarkin tsira babu yanda za a yi ka tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama sai in kai biya da annabi duk wani wanda zaka ba annabi ba matukar ya saba annabi to ka bata kanka lokaci sharadin bin sa shine in ya dace da annabi in ko ya saba annabi kawai kar ma ya bata ma lokaci domin tambayar da za a yi maka a cikin kabari tambaya uku ce a ciki ba wanda zai tambaye ka wani in ba ababen nan guda uku ba za a tambaye ka man rabbuka za a tambaye ka ma dinuka za a tambaye ka man nabiyuka ababen nan guda uku sune wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka ba wanda zai tsaya na cewa waye mukaddamin waye shehin waye waliyin waye kaza din ba wallahi ba wanda zai tambaye ka wani shehi cikin kabari ko wani wali ko wani mukaddami na rantsi da Allah ba wanda zai maka wannan tambayar da haka in ma in ka san shi ma ba za a tambaye ka ba in ma baka san shi ba ba za a tambaye ka ba har ka huta amma ko in baka san annabi ba kai ka san cewa kana da matsala ba karama ba saboda haka dai ya ƴan uwa musulmi fata na abubuwan da na kakkaro muku na har haɗo muku na faɗa ku haƙuri da shi haka hakikanin gaskiya ban ɗauka cewa zan iya magana mai tsawo haka ba amma samun ku da nai da zama da kuke cikin natsuwa ya bani kwarin gwiwa kwarai da gaske kuma musamman matasa da na gani gungun matasa yan gaba dai gaba dai shi ma duk sai bani kwarin gwiwa eh, shi yasa har na ɗauki wannan mintunan ina yi don haka yanzu malam nasiru a madadinka a madadin yan uwa ina roƙon arziki cewa dai a ƙyalin in taka birki a haka don yi sosai mu tsaya a nan ila ko da za a ansa tambayoyi za su zama takaitattu ba da yawa ba insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi to alhamdulillah ina da na faɗa tun da farko ko da aka bayar din to sai zamo a cikin iko Allah ina ga ko da ma an tsaro wasu abubuwa da wahala su kai haka ma wala Allah na zana a sai sun wuce ni gaskiya idan za ku bi shawara ta da mun yi wa malam afuwa hatta tambayoyin saboda gaskiyar lamari ni na riga na san cewa ya kamata a ce an je an huta akwai tambayoyi kusan guda bakwai tambayoyin da aka yi akwai tambayoyi kusan in ce kashi uku akwai tambayoyi wanda suke na neman ƙarin bayani a musulunce domin ya zama an ƙaru akwai tambayoyin da su kuma ina ga ba su da wani mahalli ga irabi ba sai mun bata lokacin a wajen karanta su ba sai dai masu tambayar abin da zai yi musu nasiha don Allah ya kamata su je su karanta addini kyakkyawan karatu su fahimci bambanci abin da ake nufi da mu'amala da kuma ibada in kaji mutum ya zo yana tambaya akan hadisin wai sa wando wannan ya nuna bai san ma abin da yake ba a fagen addinin musulunci to ina ga wannan gaskiya ba za mu bata ba lokaci akan sa ba shi yanzu inda za a tambaye ka sannan idan mu'amala ne korewa ko tabbatarwa wanne ake nema wa dalili kaga wala Allah mai wannan tambayar bai san ko dai a wannan magana da nayi ba saboda haka ina ga wannan bai kamata bata lokaci akai ba akwai tambaya wanda nake gani kamar guda biyu ko uku yadda malam yake wannan yake ta malam tambaya ta shine mutumin da yake goga sabulu a hannunsa har sai ya biya wa kansa bukata wannan menene hukuncin sa malam ma'ana ismina abin da ake kira al'istimna shi shine mutum ya rika wasa da gabansa don ragewa kansa gafin gorantaka har ya samu ya fitar da to me hukuncin sa cikin addinin musulunci malamai sun yi saɓani a kai Ko waɗanda suke cewa haramun ne hujjar su suka ce hanyoyi biyu ne Allah ya amince mutum ya biya bukatarsa har ya fitar da mani hanya ta farko matarsa ta aure hanya ta biyu baiwa da ya mallake ta ta hanyar da shari'a ta yadda a mallaki bawa ya yi sadaka da ita waɗannan hanyoyi guda biyu su Allah ya ambata ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin duk wata hanya da ba wannan ba to Allah ya haramta ta da yace fa man gawara a zalika wanda ya nemo bayan waɗannan hanyoyin ya nemo wata hanyar daban fa ulaika humul aduna to wannan sun zama masu ketare iyaka to kaga da wannan aya ne wasu cikin malamai suke kafa hujja kan haramcin mutum ya yi wasa da gabansa har ya fitar da mani suka ce domin ba baiwarsa bace ba kuma matarsa bace ta aure magana ta biyu ta malamai waɗanda suka ce idan mutum ya samu kansa a tsananin sha'awa kuma yana jin tsoron in bai yi hakan ba zai fada ga zina sannan bai mayar da hakan al'ada ta yau da gobe ba to wannan ja'izi ne ma'ana an ba shi izinin yin hakan in ya ji tsoron ya fada cikin zina akwai malaman da suka yi wannan bayanin har suka ce shi komai a jikin dan adam idan yayi yawa yakan haifar da cuta mani idan yayi yawa kuma baya da hanyar fita dole sai ta sha'awa kuma shi yanzu baya da aure yana haifar da cuta suka ce to duba da wannan kare zai faɗa cikin zina in yayi wannan to ana sa ran cewa baya da laifi amma hakikanin gaskiya magana ta farko ta fi ƙarfi domin inda wannan hanyar ta biyu tana ɗaya daga cikin magunguna da annabi ya bayyana da ita ga waɗanda ba su da halin yin aure amma da annabi ta ce yin bayanin waɗanda suke ba su da halin yin aure yace duk wanda baya da iko ya azumi bai ce ba ko kuma ya yi istimna'i koye wancan koye wancan bai kawo wancan ba ina fata an fahimta da haka dai nesantar abin shi ya fi idan mutum ya yi to muna fatan cewa ba da laifi amma ne nesantar abin shi ya fi alkhairi kar ya yi ya haƙuri har Allah ya ba shi halin ya aure. to wannan mai tambaya ta biyu ke cewa don Allah mala ina so a yi min bayani akan wannan hadisin wai manzala sallam yana cewa kada ku sadu da mace a tsirara wannan ba ban tsammanin hadisi ne ban tsammanin hadisi ne ma'ana kenan dole sai mutum yana cikin tufafi ko me ai yana da wahala ma wannan Imam bukhari yayi babi Imam bukhari yayi babi a tsirara sai kawo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa idan mutum ya je saduwa da matarsa to zai ce bismillahi Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ma'ana a lokacin ai babu tufafi a jikinsa wannan dai ba hadisi bane wacce wai kar ku sadu iyalin ku tsara ba hadisi bane ba to tambaya ta ƙarshe kusan guda biyu ya kamata na kan take ta assalamu alaikum malam don Allah mene ne hukuncin bal a musulunci ina jin kwadin ji an yi magana bal sannan da ƙarshe yake cewa wai shin mutum ya sayi babur ya ba da haya menene hukuncin kudin maganar maganar bal maganar bal idan za a kiyaye ka'idoji da dokoki ta halatta kamar misali za ka je ka yi kwallo ka sanya wannan da ya wuce gwiwa cinyarka bata bayyana ba sannan kuma da zarar lokacin sallah yi za a tashi daga kwallon ko a dakatar a je a yi sallah sannan a dawo sannan ya zanto kuma babu gaba tsakanin magoya baya na wannan tim da na wancan tim sannan ya zanto wajen shiga babu shakuduwa maza da mata sannan ya zanto ba za a yi caca ba ina fata an fahimta dai ita gaba tsakanin musulmi da musulmi haramun ce kaga ko akwai mummunar gaba tsakanin supporters na wannan team da supporters din wancan team wani abin ta takaici da bakin ciki ma lokacin da ana yanke yanke da tare tare akan kwallo kawai sannan wani abin da ya fi wannan ban haushi shine kaga waɗansu a nan a Kano idan za a yi kwallo da wata ƙasa ko da wani tim ko a spain ko a ingila kamar a ce manchester united za ta yi da wani tim din ko real madrid za ta yi da wani tim din ko barcelona wai dan kawai su supporters ne na wannan club din suna da kenan fa ba abin da ya shafe su su yi azumin kwana uku su yanka rago su yi sadaka wai Allah baiwa Manchester United sa'a ko wani Tottenham Forest ko wani Real Madrid ko wani Barcelona haka kawai kai asuwa wai kare da gudun layya kai me shafe ka a ciki su suna san turai kai kana afirka ba abin da ya tafi ka da su ba ba su san ma da kai ba wannan ba karamin hasara ba ce ba da haka kwallo in kai za ka yi ta a matsayin motsa jikinka ba tare da wani fada da wani ba kun je kun yi kayan ku wannan ba a cewa mutum ya yi haramun amma gabar da ke ciki da fada da juna ko tsiraiti dan gajeren wanda wanda cinya tana bayyana cinya kuma al'aura ce bai halatta mutum musulmi namiji baligi ya bayyana da al'aurarsa ba wannan haramun ne sannan kuma kar a ci lokacin sallah idan ana yin kwallon in lokacin sallah ya sai referee ya dakatar sai an yi sallah sai a zo a ci gaba ko kuma a ci a tashi gobe a karasa ban <laughs> tsammanin referee zai wanda <laughs> to sai maganar sayan mashin ka bayar wani ya rika aiki da shi haya fatis kenan to waɗannan ababai akwai inda matsala take shiga ciki A wanda na baiwa mashin din ka'idar cewa lalle kullun ya kawo kaza kamar kullun zai kawo ɗari biyar ko ɗari bakwai ko dubu ɗaya kullun sai ya kawo wannan har zuwa lokaci kaza to mashin ya zama naci to a nan matsala take domin ba lallai bane kullun ya samu wannan amount ne duk ranar da bai samu ba sai ya nemo kuɗi ta wani waje don ya mai don ya zo ya cika to a nan din haramcin yake sannan kuma nikan kayyade masa wani adadi na watanni ta yadda inda zai zo ya biya din to kuma ya ninninka kuɗin yadda aka sai mashin din ko ba haka ba ya fi yawan kuɗin da aka sai mashin din kila an sai mashin dubu sittin ya zo tashi a wajen dubu ɗari ko an sai shi dubu sittin da biyar ya zo tashi a wajen dubu casa'in da wani abu to kaga wannan ma haramun ne wannan haramun ne dan babu tabbas din waɗannan kwanakin zai iya tara wannan kuɗin ka'idar da ake bi ka'ida ce wadda ta dace shi ne wato mashin ga su ka yi min aiki kullum ka kawo min kaza ka ɗauki kaza duk abin da aka samu na aiki ka kawo min kashi biyu ka ɗauki kashi ɗaya ni ina da kashi biyu kana kashi ɗaya ko ni ina da rabi ko kana da rabi ko a kasa kashi hudu ni ina da kashi uku kana da kashi ɗaya duk yadda kuka yarjejeniya yadda ka yadda wannan haka za a yi to kaga wannan babu wani garari a ciki yana aiki ne na karɓi kuɗin aikin kuma yana kawo maka naka idan ko har zaka bashi bashin mashin ne to ka tabbatar bashin mashin ka bashi cewa wannan mashin ka sayi shi dubu sittin gashi ya je daga nan zuwa lokaci kaza ya kawo maka shi akan kaza in ya saya akan wannan kuɗin shikenan ya je ya san mashin ya zama nashi tun daga ranar da ya karba da haka kai yanzu yana son ya kawo maka kuɗin ka ne in ya samu kuɗi kafin watannin ma zai iya kawo maka in bai samu ba kuma sai daga baya ya zo ya nemi jinkiri ka jinkirta masa ma'ana abin da yana buƙatar a yi masa gyara kuma abin da yasa gyaran yake da wahala zuciyar zalunci ta yawa a cikin zuciyar mutane ko tsakanin wanda za su yi aiki da mashin ɗin ko kuma masu mashinan su kansu to shi yasa ba wanda buƙatar sa take biya shi mai aiki akan mashin ɗin ba lallai bane buƙatar sa ta biya shi ma mai mashin ɗin da ya zo ya kuntata shi ma kuma ba lallai bane buƙatar sa ta biya inda za mu baka siyasa al'amuran su yi kyau to kuma wannan yana daga cikin matsala shine galibi abubuwa na mu'amala babu hukuma da take bin kadin su dan ta ga an yi su yadda ya dace ba su kowa ba haka ake fama a mashin haka ake fama a masu motar haya ta daukan fasinja ko waɗanda suke daukan kaya duk waɗannan matsalolin akwai su sai ka samu ko yaron ko mai gida yana cutar direba ko direba na cutar mai gida da wuya dan ba a gina mu'amalar ba akan daidai wa daidai yadda za a zauna lafiya Allah ganar da mu to wannan yan uwa muna bada hakuri akwai wajen tambayoyi kwaya takwas wanda wa'yansu ma suna da ɗan muhimmanci to amma saboda yanayin lokaci saboda haka za mu yi wa malam afuwa saboda haka za mu yi wa malam a dakata a nan domin a yi sallah yan uwa an yi mana latta mai matuƙar muhimmanci amma ni dai fata na kar mu yi ta ƙadangare. mai girgiza kai shi ke na kuma zance ya wuce ya kamata mu fara tunani tun daga yau cewa ya kamata mu yi mu gyaggyara abubuwan da ya zamo da sun ɓata ko mun ɓata dukan mutum mai kishin ci gaba zai yi matukar bakin ciki ya ga cewa musulmi su ne suke da ayyuka na ci baya aikin da ba zai kashe mutum kishirwai yau ballantana ta gobe yanzu idan ka je dan da ga wani hankiti kawai wani goge gumi shine abin da yake sana'arsa in ka duba me zai amfanar da kansa kuma me zai amfanar da sauran yan uwansa musulmi ko kuma wai fiya wata dan mutum dan shekara wajen arba'in to saboda haka fata na mu yi kyakkyawan tunani mu ga cewa wannan abubuwa da ake faɗa mana kar su wuce haka ba mu amfane su ba abinda malam ya faɗa daidai Allah maɗaukaki ya bashi lada abinda zai iya zama an kuskure muna fata Allah shi yafe kuskuren kuma Allah maɗaukaki ya ba malam lafiya da ya zo lafiya muna fata Allah maɗaukaki ya mayar da shi lafiya Allah maɗaukaki ya mayar da kowa lafiya yadda aka zo wannan wuri kuma muna fata yadda Allah ya sa malam ya ga jajircewan matasa da kuma kwaɗayinsu to duk lokacin da suka sake miƙo ƙoƙon bara Allah ya ba da iko malam ya sake karɓawa muna fata Allah ya mana muwafaka Allah ya mai da kowa gidansa lafiya wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine kaset wanda malam ja'afar mahmud adam ya gabatar a brigade unguwar prc a majalisin ahmadu bin hamba da ke prp din shagonan da ke nigeria Kano State Nasara Local gamin Government kona Hudu Bus wato Hayatul Islam Business Center shi ke daukan ɗainar kawo maka wannan kasetan duk mai bukatar kasuka na malam Ja'far Mahmud Adam da saurakin malamai masu wa'azi safarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya tuntuɓar mu a Kano State Nasara Local gamin Government kona Hudu Bus idan ka ce ina Abu Bilal Sadi Yakubu Alhassan madadin ɗin Isha Hayatul Islam insha Allah duk kasukan da kake bukata na addinin musulunci za ka same mu a gurin za ka samu insha Allah ko kuma ka nemi malam bauraya kamar haka 080 3656 9228 ko kuma wata lambar mai kama haka 064 mai maimakon abu filin wannan kasar ya tafaka shine wanda ganin ya dace ya cancanta mu cike maka da wata lakca wacce malam Ja'far ya gabatar a brigadin Sasif sai di Abubakar Sadiq sai ka ci da jin wannan karatu lafiya assalamu alaikum ba su da kima ko ta musu kara zarafin a wajen kaga wannan wani abu ne da ya kamata biye da hankalin mu a matsayin mu na al'umma ta fuskar aikin gwamnati kun san kadar ƴaƴan kadanya da aka yi wa dukkan wani musulmi a cikin soja ko a harkar dan sanda ka a cikin dukkan wata harka ta damala a yau babu wata harka ta damala da zaka samu musulmi ne ke shugabantar ta soja ne na ƙasa sojan ruwa sojan sama police immigration custom babu wata ɗaya daga cikin waɗannan muhimman cibiyoyi da musulmi ke shugaban ta duk arna ne sai yadda su riga sun mamaye komai da haka a hakikanin gaskiya makomar musulmi a wannan gwamnati suna cikin haɗari suna cikin matsala sannan ga taro na kasa da ake a halin yanzu wadda kun ga abin da ke adadin arna 230 da wani abu adadin musulmi 160 ma'ana a cikin taron suna da kashi 70 ne mu muna da kashi 30 na wakilai kuma shugabancin taron gaba ɗaya yana su shugaba da sakarkare dan karin magana sai aka sanya mataimakin shugaban taron Allah salaka tabu wanda tijo ɗan shekara tamanin wanda ya gaji ba abin da zai iya yi aka ce shi ne mataimakin ba. bai ma san me ake ba ni na tabbatar in an tambaye shi ne aka fara yi daga lokacin da aka fara taron zuwa yanzu ne aka fara yi bare sani Allah ka dai ya san cewa za a je a ajiye shi akan kujera a je masa ruwan sanyi a kusa da shi a zo a bude masa ita amma bai san wani abu da gangan sai aka dauki raftayen cikin mu da aka tura su su wakilce mu ba za a ɗauki masu ƙwazon cikin mu ba kuma gwamnonin jihohi su ma suka suka yi son zuciya irin nasu a madadin su tura mutanen da za su wakilci jama'a sai suka rika tura yan jam'iyya da wani wanda suka san yana shiri da su ko zai bar a yi irin nasu wannan shine hakikanin cin amanar al'umma kenan domin lokacin da kake gwamna a jiha ko chairman na local government kakan nada mutum mukami ne dan cancanta su zai iya wa mutane aiki ba dan biyayyar da kai yake maka infasin ba kawun biyar da yake maka in bai cancanta aiki ba ka ta da jama'a ba kuma dan dan fatin kuma ne ba dan yana cikin elder party ba aka ɗauki waɗansu banzaye da aka tura duk su wajen mu akwai masu kwazo ɗaya ɗaya amma ba su da yawa galibi banzaye sun fi yawa rabtaye sun fi yawa marasa manufa sun fi yawa waɗanda kawai abinda suke tunani an ce za a ware musu biliyan kaza a cikin wata uku to nawa ne zai samu a kowane yini yana da sun ɗansa Allah kalli na dubu ashirin da wani abu a kowane yini na duniya dubu ashirin da wani abu ko dubu talatin shi ne alawan ɗansa saboda haka shi wannan yake kallo idan ya kida ya dubu ashirin da wani abu ko dubu talatin to kwana tasa'in kaga kuɗin suna da yawa saboda haka shi wannan yake kallo an ci mutunci musulunci an jefar da musulmi gefe ɗaya shi duk bai dame shi shi ya samu kuɗin sa waɗansu haka suke waɗanda suke masu ƙwazo da himmar kaɗan ne an san su akwai ɗaiɗaikun su masu ƙwazo da himma amma ƴan kaɗan ne ba su kai adadin yadda za su iya kare ku ba tunda gaba ɗayan su minority ne sannan ga maganan kidaya da za a kawo ana tattalin kidaya a gidajen rediyo da talabijin wanda manufar kidayar ne a canja ƙididdiga ta adadin musulmi a Najeriya dukkan waɗansu wurare da suke ba da ƙididdigar musulmi hatta CIA ƙididdigar da suke bayarwa musulmi 65 ne zuwa 70 cikin ɗari a nan ƙasar ragowar su ne kiristar sauransu amma kuna ganin abin da Obasanjo yanzu yake zuwa yana faɗa cikin jama'a ya ce shi iyakacin sanin sa musulmi da kirista yawan su daya hamsin hamsin ne fifty fifty wanda babu wata ƙididdiga a duniya ko ta musulmai ko ta arna da ta yadda da wannan ƙarya yake hatta iyayen gidansa America ba su yi da wannan ba Ingila ba su yi da wannan ba ƙarya ne amma haka yake faɗa to mutumin da yake faɗan haka ni zo kafa hukumar kidaya mai daraktoci goma sha biyar already ya riga ya sa mutum goma sha biyu cikin wannan manyan daraktoci duk arna guda uku musulmi za a yi mana adalci to zai yi ba kuma kidayar za a yi ta a mataki mataki na farko za a kidaya mutane daga sama ta jirgin sama to ita wannan an yi ta an gama Kano da aka samu da ita ce ta daya a yawan jama'a ko ta biyu ana karawa ne tsakanin Kano da jihar Lagos wacce ce ta daya wacce ce ta biyu yanzu Kano ta dawo ita ce ta shida a lissafin da aka yi daga sararin samaniya har jihar Benue ma wai ta fi Kano yawa ka ji rashin mutunci to wannan hoto ne suke bayarwa na sakamakon kidayar ga abin da suke so dan abin da suka ce wai abin da sa muke fin tsayawa wai kullum aka tashi kidaya mu din ana kirga mana da dabbobin mu da kajin mu da shanun mu da tumaki da awaki shi yasa muke fin tsayawa da an kirga mutum da mutum to da ba za mu fi yawa haka suke faɗa amma sun manta da cewa tsara rayuwar mu ba irin nasu bane ba in coci ne tara jama'a da sai kai yawan wannan to in kai sa'a ka samu cewa a cikin wannan adadin jama'ar da suka taru a tashin bayan nan kila ɗaya bisa uku suna da aure uku cikin hudu ba su da aure